Assalamu alaikum. Hajiya, ya kike? Lafiya kalau. Kwana biyu. Sai alkhairi. Kin ga baki san da ko? Eh? Kin san kin duk namijin da ya ga halittan ki game da yanayin shi ki ake son sai ya gyasa. Baki san wani abu ba. Mutane nawa suka ce miki kin kyau yau? Mm, ba zan iya girka. Na sani. Saboda kyau ne da ke kan da ke fuskanki. shago ne bayanan ne kisan fararen mata kamar farin kyakkyawan falbela suke wajen kyan sura kasancewan ku cikin tsafta tare da farin ciki ba san wani abu ba al'umma ma marmarin so suke sannan kuma hakan ma abin sha'awa yake da samari <laughs> albishirinki da a ce ke wata ce ko ko kuma ni wata ne to ke za ki zamto zara sannan kuma zan rubuta sunarki a sararin samaniya fatima ta zahara na san sunanki kila ma fatima haka ne go. ce na cinta ta yadda duk wani halittar ubangiji in ya daga kai zuwa sararin samaniya zai san cewa ke tawa ce <laughs> ya kika ji shi in kara miki daya eh ya kiyo ce nake so tamkar da nake son kaina a idan aljanna moci ne kikin abin da ya bata miki rai tamkar yadda nake ke shiga wuta bege da dalila ya sa har ba zan iya kiran sunan ki ba shi yasa na miki lakani da queen wato sarauniya wacce take mulkin jihar zuciya da a ce saboda tsabagen son ki zuciyata ta tsatsaye saboda rashin ganin kyakkyawar fuskar ki idanuwa na sun makance kunuwa na sun kurmace saboda rashin jin daɗin muryar ki mai kama da kusan sarewa bata barin haka ba ta ci gaba da babballe kofofin zuciyata tare da watsi da dukkanin matan da ke duniya idan ba ke ba <laughs> ya wannan yayi ko in kara miki wani ya kalaman ka tana rikita ni da yawa to ga wani ma farin mace alkebban mata wani suka ce ko ba ku haihuwa kun fi baka <laughs> ya yi daɗi? sosai ma kuwa to baran ƙara miki ɗaya guda kunnen ki kin buɗe? ruruwar wutan son ki shi ya tunzura zuciya ta a cikin cikin ƙaunar a dalilin harbawa da ƙwalwa ke yi amma sai dai harbawan ƙwalwan bai kai na zuciya ba ke kawo a duniya da a na san cewa ke ta ce da tun da aka haife ni zan ba zama neman ki domin kar na mutu ban ganki ba kyau halitta ce ta ubangiji kuma zan siffanta ki da kyau saboda ki kyakkyawa ce kuma duk wani halittan da ya kalle ya san cewa Allah ya miki bai wani kyau Kisan san kamata a kira ki sarauniyar kyawawa da ce zan aure kin gane ba zan ci abinci ba ba zan yi bacci ba ko zan ba zan zan ta kallon ki domin kar na yi bacci na mutu in tafi can ban ga kyakkyawan fuskan ki ba ina son ki ce kina sona ko ni bako ne a wajen ki kunya kisan kunya halitta ce kamar yadda soyayya take halitta amma da yawan masoya ba su fahimta gaba ina son ka ban ji ba ina son ka kina so na yawa raman eh. ya dauki komai ai perfect komai ya dauki komai ya dauki komai ya dauki ban gane ba kina ruwa kamanya komedi muka yi yarinya muke ka what